Sashen Hausa na muryar Amurka ne ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu raro Assalamu alaikum ni ne Sarfil Hashin Gumel tare da Muhammad Lalo da sauran abokan aiki muka sake dawowa a shirinmu na hantsi. A yau ranar Talata 27 ga watan Satumba na shekarar 2022. cikin shirin za ku ji cewa akalla mutane goma sha ɗaya ne suka rasa rayukansu bayan wani harin 'yan bindiga a jihar zamfara sai kuma shirin 'yan ƙasa da hukuma wanda mahmud ibrahim kwari ya shirya kuma zai gabatar daga nan za mu kama kuma muhimman kanin labaran jaridun jamhuriyar nijar amma yanzu sai a gyara zama domin sauraron kashi na farko na labaran duniya jama'a assalamu alaikum wata kungiyar haɗin kai da bunƙasa tattalin arzikin duniya da ke da hedkwata a birnin paris na ƙasar faransa ta ce tattalin arzikin duniya zai ci gaba da tafiyar hawainiya zuwa ƙarshen wannan shekara kuma mai yiwuwa matsalar ta kai har baɗi ƙungiyar wacce ake kira oecd a takaice ta ce mamayar da rasha ta yi wa ukraine da kuma tsare-tsaren china na daga cikin dalilan da suke haifar da tarnaki ga bunƙasa tattalin arzikin na duniya cikin rahoton da ta fitar ƙungiyar ta ce an ɗan ga farfaɗowar harkokin kasuwanci bayan da ƙasashen duniya suka sassauta matakan yaƙi da cutar covid-19 amma duk da haka bunƙasa tattalin arzikin na duniya zai ci gaba da tafiya a hankali zuwa ƙarshen wannan shekara sannan daga bisani za a ga ƙarin tawaya ta yadda bunƙasarsa za ta tsaya da kashi biyu da ɗigo biyu. Sakataren harkokin wajen Amurka Anthony Blinken ya ce Amurka ta fito ƙarara ta kuma bi ta bayan fage ta faɗawa Rasha cewa ta daina barazana da makaman nukiliya a yakin da take yi da Ukraine. Blinken ya yi wannan kira ne bayan da shugaba Vladimir Putin ya faɗa yayin wani jawabi da ya yi cewa Rasha za ta yi amfani da duk wata hanya wajen kare kanta. A cewar Blinken, amfani da makaman nukiliya za su haifar da mummunan bala'i ga ƙasar da ta yi amfani da su da kuma sauran jama'a da dama. Wannan martani na Amurka na zuwa ne bayan da Putin ya nuna alamu akwai yiwuwar Rasha ta kai harin makaman nukiliya yayin da ya ayyana shirin kiran fararen hula waɗanda za su shiga aikin soja. don taimakawa rasha a yakin da take yi da ukraine wanda a kwashe wata bakwai ana gwabzawa ma'aikatar tsaron birtaniya ta faɗa a ranar litinin cewa tuni har wasu daga cikin fararen hular da aka kira don shiga yakin sun hallara a wasu sansanin sojin ƙasar sai dai rashin na fuskantar ƙalubalen kayayyakin da za a gudanar da aikin horar da su a halin da ake ciki shugaban na rasha a ranar litinin ya baiwa tsohon jami'in kwantaragin nan na amurka edward snowden takardar shaida zama ɗan ƙasa Snowden shine jami'in da ya kwarmata bayanan sirrin gwamnati ya kuma fallasa wasu ayyukan leƙen asiri sannan ya tsere daga Amurka. Ɗan shekaru 39, Snowden ya kasance cikin wasu 'yan ƙasashen waje 75 da shugaban na Rasha ya baiwa takardar shaidar zama ɗan ƙasa. Kodike ya ce ba zai yada asalin ƙasarsa ta Amurka ba. A shekarar 2013, Rasha ta ba Snowden mafaka, kuma tun daga wannan lokacin ya koma ƙasar da zama. tunda dai ma'aikatar harkokin wajen amurka ta mayarwa da sanadin martani kan karɓar shaidar zama ɗan ƙasar ta rasha inda ta mai shaguban cewa rasha ta bashi shaida ne don ta tura shi fagen yaƙi sai dai lauyansa anatoli kucherena ya ce snowden ba zai kasance cikin mutum dubu ɗari uku da aka kira don su fito fagen yaƙi ba labaran na zuwa muku dai daga nan sashin hausa na murya amurka a birnin washington dc jima kaɗan za mu kawo muku sauran labaran duniya. Kafin nan za mu leƙa Najeriya, inda a ƙarshen mako ne wasu 'yan bindiga suka kai hari tare da hallaka mutum goma sha ɗaya a cewar shaidu. Kamar yadda za ku ji ƙarin bayani daga wakilinmu Sani Sha'aib Malumfashi. Duk da kokarin da na yi na tuntuɓan kakakin rundunar 'yan sanda na jihar da kuma kwamishinan tsaro ta waya tun a Lahadi abin ya ci tura. Illa dai ina sanar da cewa DPO na bukuyim tare da 'yan sa kai na yankin sun kai ziyarar ganewa idanunsu lamarin da ya faru to amma wani wanda na suturta sunansa sabili da dalilai na tsaro ya tabbatar mana da cewa mutane goma sha ɗaya ne wanda har ya zuwa yau dinnan aka san cewa an yi masu jana'iza mutum goma sha ɗaya ne da su a kashe wanda sun ka kashe mun yi magana da wanda suka yi sallar gawa tare da shi e sha ɗaya ne aka yi wa sallah eh, to ni abin da na sani dai gaskiya ji don ni dai wanda muka yi wanda ya sallaci shi muka yi bayani da to amma batun da ake cewa akwai wasu mutane hudu a cikin gari wannan babu tabbaci game da wannan al'amari wasu na cewa ta yiwu wa kila tsoro da fargaba ne yasa ake ganin kamar cewa sun mutu ko da yake dai akasarin mutanen karamar hukuma baki daya da ma sauran wasu sassa na zamfaran ba wanda ke sanya yi magana a game da abin da ya shafi 'yan bindigan daji sabili da gudan abin da kaji ya dawo kana tare da mutum amma baka sani ba ko infoma ne ya je ce wani ne ya ce to hakan ya sanya kowa ke ɗare-ɗaren magana musamman da ɗan jarida to amma duk da haka na samu tabbacin cewa wannan hari da 'yan bidiga suka kai na ramuwar gayya ne domin a kwanakin baya 'yan sa kai a wannan yanki sun kashe masu zaratansu su biyu kenan wannan ramuwar gayya ce wani kuma abin da ya ƙara sanyawa wato aka ji tsit game da batun harin da aka kai na ranar juma'a shine cewa wannan ƙaramar hukumar bukuyum tana da babban fili da ƙauyuka da dama wanda yake kuma galibin sun kasance a kan hanyar da waɗannan mutane 'yan bindiga kan bi idan za su kai hari wani wuri. irin mugun daji ne kasan bukurin marai eh. tana cikin lokal gannan a zamfara waɗanda dai kusan dai ko cikin magarin bukurin din babu titi da zai kai ka bukurin to kaga shan wurin ko na to ma babu ba hanya hakan ya sanya abin yake da wuya samun ƙarin bayani daga mutanen da abin ya shafi su na hari. Sani Shabi Malumfashi murya Amurka daga Gusau a Najeriya. a gai da sami sha'ayin malumfashi har yanzu dai kuna tare da sashen hausa na murya amurka ne daga nan birnin washington dc Yanzu dai ga Mahmud dauke da kashi na biyu na labaran duniya. Hukumomin Iran sun ce sun tsare masu zanga-zanga 1,200 a ci gaba da daƙile boron da ake yi wanda ya shiga dare na goma. Zanga-zangar ta samo asali ne bayan mutuwar wata 'yar kurɗawa mai suna Mahasa Amini. yayin da take tsare a ofishin wani rukunin 'yan sandan ƙasar da ke yaƙi da halayen da ba su dace ba inda aka zarge ta da saka hijabi ba bisa ƙa'ida ba akalla mutum arba'in da ɗaya wannan zanga-zanga ta yi sanadiyar mutuwarsu yayin da hukumomin iran suka tura jami'an tsaro don kwantar da tarzomar tuni dai wannan lamari ya sa dangantaka ta yi tsami tsakanin ƙasar ta iran da ƙasashen yammacin duniya abin da ya kai ga har jamus ta gayyaci jakadan iran kwana guda bayan da ƙungiyar tarayyar turai ta nuna rashin amincewarta kan yadda jami'an tsaro suke amfani da ƙarfin da ya wuce kima a kuma daidai lokacin da ita ma iran ɗin ta kira jakadun birtaniya da ƙasar norway don kalubalantar su kan yadda kafafen yada labaran kasashen su suke bada rahoton boran wannan zanga-zanga ita ce mafi girma da ƙasar ta iran ta gani cikin shekaru uku lamarin da ya kai ga jami'an tsaro suke amfani da fetsar ruwa da harba sashen gaske wajen tarwatsa masu zanga-zanga yayin da su kuma suke jifan su da duwatsu tare da kona motocin 'yan sanda da gine-ginen gwamnati kafa yada labaran somaliya ta ce dakarun kasar sun fitattaki mayakan alshabab daga wani makeken yanki da ke tsakiyar kasar a wani mataki da ke nuna samun nasara ga sojojin kasar a yan makonnin nan da suka gabata ne wata kungiyar mayakan sa kai wacce ke samun goyon bayan gwamnatin somaliya ta kaddamar da hare-hare a yankin hiran abinda ya kai ga samun nasarar kwato da yawa daga cikin yankunan da suka fada hannun mayakan na Alshabab. wannan nasara da dakarun somalin suka samu na zuwa ne kwana guda bayan wani hari da mayakan da ke da nasaba da alka'ida suka kai wani sansanin horar da dakarun kasar inda suka kashe soja ɗaya tare da jikata wasu shida labaran duniya kenan aka saurara daga sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc To kafin mu kai ga shirinmu na gaba a shakata da wannan faifan. Na shirin sahu na dan Allah mai sauraro kuma ga cigiya zan zayyano kamanninta dan dubayya ɗauki alkalami zana in za ka iya faɗo masu kofin ba za na ƙosa ba ƙarshen labarin da nake ban haɗu ba kuma na dage neman ta nake ban gaji ba shekaru goma masoya na jira ba a gaji ba yi haƙuri masoya a abadan ni ba ku gyara zama labarin ban faro ba tafiya ce nake ta yi mai nisa ban san ina tsani bani na nausa ga zuciya na ta faɗin kada in fasa ina tafe na yi karo da ɗan musa ya so in ɗan huta ni ko na ce ban gaji ba. ta zuciya take cewa bari mana sai kun saba kafin shakuwa abinda na so da ki gane eke eh, kin yi mantuwa ta ce akwai labarin ta mai rikitarwa da na ji labarin da tafiyar banyo ba tafiya nake nisa na karawa na wuce gwamba yanzu na shigo adamawa a kira sallah na dakata na yau tsayuwa nauyin da ke kai na sallah in yi saukewa ban jin daɗin lokacin ta yayo ban yi ba garin fula adamawan yola na ce amanar kyawu a kai garin yola na ga lubabatu yar mutanen yola ta ji labari na har tana zubar kwalla ta ce da ni a soyayya ban ga komai ba rayuwa lallai na ga abun mamaki iye a soyayya babban ɗaki na yi gamo a soyayya na yo doki ni na zaton soyayya da akwai zaki na ɗanɗana sai na ji akwai wani sarki da ɗanɗano na yi ma ban tantance ba haɗu da ke labari ki bani in baki tiran da na ganki nake san in sake kallon ki sai na ji tashin muryan nan mai zaki na ji an ce juyo sai na ji kamar ba ni ba a rayuwa lallai na ga abun soyayya babban ɗaki na yi gamo a soyayya na yo doki ni na zaton soyayya da akwai zaki na ɗanɗana sai na ji akwai wani sarki da ɗanɗano na yi ma ban tantance ba ce in ganki mahaɗu da ke labari ki bani in baki nake san in kallon ki Wannan shirin na zuwa muku ne kai tsaye daga nan birnin Washington DC akan mitoci 1725 da kuma 60. Ga masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar za ku iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 200.5 zangon FM. Baya ga haka a duk lokacin da kuke so za ku iya shafin mu na yanar gizo ta adireshin voahausa.com domin sauraron shirye-shiryenmu. mu. yanzu kuma sun shirinmu na gaba. 'Yan ƙasa da hukuma. Kwaɗayi ke ta da wulakanci, shi ke shin ƙarfin adalci da siyasan nan na fakiranci, ka shaƙe cikin kada zalunci. masu saurari assalamu alaikum barka da saduwa da ku ta cikin shirin 'yan ƙasa da hukuma da ni mahmud ibrahim kwari zan gabatar sai ta shiga ɗaki haka to sai ya bi ta to kafin a shiga ya riga da ya caccaka mata muka mun ganta dai a kwance irin tana ƙaƙari haka irin ta yana yin sama sama haka ana cewa dan china ya yanka umita ya fita zai gudu aka dinga ihu barawo barawo aka kamo shi aka da shi na lalle lalle a bincike a tabbatar an gama bincike shari'a ta hukunci a kansa wadda ya dace da shi. Da sun kai rahoto dole immigration za su ɗauki mataki da wannan bai faru. Shirin wannan makon zai haska fitilar sani kan bakin kisan gillar da wani ɗan ƙasar China ya yi wa wata matashiya a Kano mai suna Ummu Kulsun Sani Buhari. A dakace mu. Fitina barci ta gaba ta fita Allah wadaran mai ta da waɗanda suke da da jawo ta haka nan da waɗanda ka kawo ta Allah ka gare mu da tashin ta. Madalla. Masare kisan gillar da wani ɗan ƙasar China mai suna Geng crown ya yi wa matashiyar nan a Kano mai suna Ummu Kulsun Sani Buhari da ake yi wa lakabi da Umita na ci gaba da haifar da martini da muhawara a tsakanin 'yan Najeriya da kuma ayar tambayoyi daga 'yan ƙasar. Baya ga haka manazarta a fannoni daban-daban na rayuwa kamar fannonin shari'a da dokoki da ƙwararru kan zamantakewar bil'adama da kuma masana akan lamura da suka shafi harkokin diflomasiya da sauran ɓangarori na rayuwa na ci gaba da fashin baki game da wannan al'amari. Asiya Sani Buhari da ke zaman kanwa ga marigaya Ummita ta yi mana matashiya kan yadda aka yi har ma Mr. Gang ya farwa ita Ummita a gidansu da ke yankin unguwar Kuntau a cikin birnin Kano. Dare muna zaune sai muka ji nokin ɗan kofa. Shi ita ta ma san shi ne saboda ya mata text amma bata kula shi ba. Suke shi ka ku buɗe ai wane sai muka ki buɗewa. To ya yi kusan awa yana nokin. sai muka ɗan ji shiru daga baya sai mama ta fito muna falo sai take cewa ki kwankwasa kofan nan ne sai take cewa ai wane ne mama ya kamata ki je ki mai magana ya daina zuwa kofar gidan nan ki nuna bacin ranki to sai ta tafi tana zuwa tana bude kofan kawai sai ya shigo ya hankaɗo ta ya shiga to ita kuma da ta ganshi ita ɗin sai ta ce za ta kira polis to ta fara kira haka shiga ne ba ta yi ba sai mu kuma duk hankalinmu irin ya tashi sosai sai ta shiga ɗaki haka to sai ya bi ta to bintan da zai sai ya rufo kofa sai ya irin danne ta haka sai ya fara caka mata muka mun ganta da a kwance irin tana kakari haka tana irin ta yin sama-sama haka to an ce a tafi da ita a kai ta asibiti to sai kuma ana cewa wai sai polis sun zo to ashe kafin ma a kai ta asibitin rai yi halin shi to faɗan da suke yi kawai ba zai wuce irin yana son ganin ta ba tana yin irin baya-baya da shi. Ita ma dai wata mata da ke makwabtaka da gidan nasu ummita mai suna Hajiya Mama ta yi ƙarin bayani kan yadda al'amarin ya kasance. Sai muka ji hayaniya ana cewa ɗan China ya yanka umita ya fita zai gudu aka dinga ihu barawo barawo aka kamo shi aka da shi na to sai mazan layin wasu suka shigo suka kakkare gurin to muka ce musu su ba mu shi mu yanke hukunci domin irin wannan ta sha faruwa sai mu ji labari shiru in an kai su ga hukuma sai mu ji labari shiru to don haka yanzu mu gaskiya fi sabilillahi muna kira ga mai girma shugaban kasa da mai girma gwamnan mu na nan jihar Kano da sarkin mu da hukumar malamai da 'yan majalisunmu da sanatocinmu siwa Allah siwa ma'aiki su fito su kare mana hakkinmu mata domin mata mu muke haihuwa 'ya'yan nan kuma a zo 'yansa a lalata su wasu a kashe su su ba su tsira ba mu ba mu tsira ba jama'a ina za mu sa mu. nan gaba a cikin shirin za mu ji abin da hukumar kula da shige da ficen baki ta najeriya wato immigration ke faɗi game da wannan batu. afirka akwai wasu 'yan yunwa da suke karɓo kurɗi da yawa rikici duka suke jawowa kuma shi hana su da gaggawa afirka mutum ne 'yan yantacci shaƙi kuma ingantacci mai ƙarfi ga shi amintacci da basira ilmi tatacci masu yanzu haka da kungiyar 'yan china da ke hada-hadar kasuwanci a kano wadda wakilin mutanen china a kano ke jagoranta ta yi tir da allah wade da wannan aika-aika na mr gang kamar yadda ita ma hukumar gudanarwa ta kamfanin ccecc e mallakar gwamnatin china wadda ke gudanar da aikin gine-gine a nigeria. suka yi Allah wadai da wannan lamari. Ba mu ji daɗin wannan abun ba. Dalili ko shi ne ita gwamnatin China har kullum yawanci aikace-aikacen da muke muna yin haɗin gwiwa yawancin aikace-aikacen da muke su layin dogon nan su filayen saukar jirgin sama duk yawanci haɗin gwiwa ne. Gwamnatin Najeriya da gwamnatin ƙasar China suna da alaƙa mai kyau wadda za a ce kowa yana amfanar kowa abin ya mana ciwo sosai ba mu ji daɗi ba kuma ɗari bisa ɗari muna goyon bayan gwamnati duk hukuncin da ya kamata a yi mai lalle lalle a bincike a tabbatar an gama bincike shari'a ta hukunci a kansa wadda ya dace da shi da yawa ana zargin cewa wasu daga cikin wato 'yan china da suke shigowa najeriya su yi harkokinsu ba su da cikakkun takardun izinin zama a najeriya ya tsarin zama a Najeriya yake ga ma'aikatan ku? Duk wani ma'aikacin mu da ka gan shi yana aiki na farko dai ma'aikacin gwamnati ne. Saboda haka kamar transfer aka yi mai a wannan department din yake yin aiki saboda haka a matsayinsa na ma'aikaci duk abin da ka sani kowace takarda da katin da ake cewa green card da ah, residence permit da duk abin da ka sani yana da shi kafin ya kare da wata shida zaka ga an turo mai ah, email an ce to zai kare ka je garin da kake wajen immigration a canja a yi kaza a yi kaza a yi kaza kaza saboda ana kontrolin abin tun da kacan tun da abu ne tsakanin gwamnati da gwamnati alhaji yunusa hamza kenan jami'in hulɗa da jama'a na kamfanin ccecc e a nigeria shin ko mr geng ya cika sharɗan zama a nigeria daidai da tanadar dokokin ƙasar kuma idan haka ne yanzu menene makomarsa a wurin hukumar kula da shigen baki ta Najeriya. Kontrola mai kula da ofishin hukumar a Kano Mustapha Ahmad ya yi ƙarin bayani. Eh hakika mun san da zaman shi duk wasu shirɗa da ya kamata ya zama ya zauna a Najeriya ya aiki ya cika su. Kuma lokacin da wannan abin ya faru immigiran su suka fara zuwa wajen nan mun kama shi kuma ka san magana ce ta kisan kai a kama ya ka danka shi a hannun polis da aka da ba ma sun je da an kashe shi me za ka ce game da bayanan da suke cewa kamar takaddunsa na eh, wato na sharɗan zama a najeriya su ya kare bai kai ma ga ah, wato sabunta su ba ita wannan da ka san in abu ya faru irin wannan za ka dinga jin jita-jita wannan faɗi wannan wannan faɗi nashi wannan faɗi shi to mu a gaskiya a mu a iya shirin ma rekord namu yana da ka shi ka ce ko jami'an ka ne suka fara zuwa wurin da abin lokacin da abin ya faru kuma ka ce kun je tun da zance ne na babban laifi kun miƙa wa 'yan sanda haka na nufin cewa hukumar immigration ta gama aikin ta kenan game da wancan batu shi ba za mu ce mun gama wannan batu ba abin da so gane kasan abu yana hannun kotu yanzu yan sanda sun shiga da shi kotu za a tume shi a kan laifin kisan kai kasan kotu gaba take da komai so duk abin da kotun ba da sauran su in kotu na neman wani bayani game da shi wannan wanda ya aikata wannan kisa na tabbata mai immigration za su shi doka ta kamata a yi shi idan mutum ya aika aika irin wannan yana shafar yanayin takardun da ya cike naku na zama a najeriya ko kuma a kowanne zaman kansa yake eh a to zai zama yau tuhumar shi akan prohibited immigrant a dokokin namu an ga karya dokokin immigration ai za ka yi kotu ba ba kawai da dauke ka ka ce ka ka fita ko kai kwana ba to shi kan shi a ce immigrant za su yi wannan za mu ma za mu tura shi gaban kotu abinda kotu ta yanke shi za a zartar da shi a kai shi. Controller wani kira zai wa al'umma musamman waɗanda suke da mabambantan ra'ayi game da waɗannan abubuwa da suka faru. Kamar ita ma yadda ƙoyarin ta faɗa sun ce mutumin yana zuwa damun su su basa su amma kaga ba su faɗa wa ko immigration ko police ba wanda na tabbata da sun kai rahoto dole immigration za su ɗauki mataki inda ma sun faɗi wannan abu cikin yardar Allah cikin yardar Allah da ma nan bai faruwa za mu bincika mu ga da ke da haƙiƙa ne suna faɗa za mu bincika mu ga matakin da ɗauka kai. Masu sare ƙarshen shirin 'yan ƙasa da hukuma na yau kenan sai makon gobe idan Allah ya kai mu. yanzu a madadin daukacin abokan aiki mahmud ibrahim kwari daga sashen hausa na muryar amurka ke cewa a huta lafiya wassalamu alaikum harkan ba ya zan kurra daga lotan nan ne zai fara amfanin kansa yana kikura ya a gai da Muhammad Ibrahim Kwadi yanzu kuma lokacin da na Barma zai kawo mana sharhin jaridun jamhuriyar Nijar. Za mu fara sharhin jaridun na wannan mako da jaridar Le Sahel, wacce ta ruwaito cewa gwamnatin Nijar ta ayyana adadin kudaden da take fatan kashewa a shekarar 2023 kimanin miliyar ko kuma biliyan 3,245 da yanka na kudaden sefa ne ke kunshe a kasafin shekarar da ke tafe wanda a nan gaba bangaren zartarwa ke shirin gabatar da shi a gaban majalisar dokoki. jaridar ta ce kasafin da gwamnatin ta ƙudiri aniyar aiwatarwa a baɗi ya zarta na shekarar 2022 da kusan kashi 12 daga cikin 100 wanda ainihi ya kunshi miliyar 2,908 kafin daga bisani a yi masa karatu na biyu don mayar da shi miliyar 3,323 na saifa jaridar le matinal na cewa ya kamata hukumomin Nijar su ɗauki mataki domin tantance wanda ya kamata ya biya bashin biliyan dubu na sefa da aka ciyo a zamanin Isuhu Muhammadu don kwangilar shimfiɗa layin dogo. Jaridar ta ce tun da dai aikin ya faskara ya zama wajibi a Hamzar ta samo hanyoyin gano mai alhakin biyan waɗannan kuɗaɗe don kauce faɗawa rikici makamancin wanda aka taɓa fama da shi lokacin da kamfanin afirka ya shigar da ƙarar Nijar a kotu. a bisa zargin kasar da laifin soke masa wata kwangila ba a kan ka'ida ba jaridar le courrier na cewa yunkurin maye gurbin firaministan nijar uhumudu muhammadu ya haddasa rarrabuwar kawuna a tsakanin gaggan jam'iyyar pendes tarayya mai mulki lamarin da ake ganin shine ya haddasa tsaiko wajen garan bawul ɗin da aka ayyana cewa shugaba muhammad bazum na shirin yi wa gwamnatinsa jaridar ta ce firaministan wanda ya gaza taɓuka abin a zo a gani akan batutuwa da dama mutum ne wanda ake kallonsa a matsayin na hannun daman tsohon shugaban ƙasa isuhu muhammadu yayin da wasu kuma ke ganin baya iya kataɓus a gaban shugaban ƙasa muhammad bazum a yau da 'yan takara biyu ne ke zawarcin kujerar ta shugaban gwamnati wato wanda ke da goyon bayan isuhu da wanda kawancen musak hamzari na masu goyon bayan shugaban kasa bazum suka fi aminta da shi Mu karkare da jaridar laru de l'Histoire wacce ta ce matasan jam'iyyar Pendes tarayya sun yi Allah wade da yadda firaministan rikon kwaryar Mali ya soki lamirin shugaban kasar niger lokacin da yake jawabi a taron Majalisar Ɗinkin Duniya. Waɗannan kalamai na Kanal Mega ba Muhammad Bazum kaɗai suka shafa ba al'ummar niger ce ya yi wa cin fuska domin su suka zaɓe shi a demokradiyance don ya shugabanci ƙasa. Sule Mummuni Barma muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar niger. A gai da Malam Sule, da wannan ko muka zo ga shirinmu na ƙarshe labarai a takaice. Wata kungiyar haɗin kai da bunƙasa tattalin arzikin duniya da ke da herkwata a birnin Paris na ƙasar Faransa ta ce tattalin arzikin duniya zai ci gaba da tafiyar hawainiya zuwa ƙarshen wannan shekara kuma mai yiwuwa matsalar ta kai har baɗi. Ƙungiyar wacce ake kira OECD a takaice ta ce mamayar da Rasha ta yi wa Ukraine da kuma tsare-tsaren China na daga cikin dalilan da suke haifar da tarnaki ga bunƙasar tattalin arzikin na duniya. Sakataren harkokin wajen Amurka Anthony Blinken ya ce Amurka ta fito karara ta kuma bi ta bayan fage ta faɗawa Rasha cewa ta daina barazana da makaman nukiliya a yakin da take yi da Ukraine. Blinken ya yi wannan kira ne bayan da shugaba Vladimir Putin ya faɗa yayin wani jawabi da ya yi cewa Rasha za ta yi amfani da duk wata hanya wajen kare kanta. A cewar Blinken, amfani da makaman nukiliya za su haifar da mummunan bala'i ga ƙasar da ta yi amfani da su da kuma sauran jama'a da dama. Wannan martani na Amurka na zuwa ne bayan da Putin ya nuna alamu akwai yiwuwar Rasha ta kai harin makaman nukiliya yayin da ya ayyana shirin kiran fararen hula waɗanda za su shiga aikin soja. don taimakawa rasha a yakin da take yi da ukraine kafa yada labaran somaliya ta ce dakarun kasar sun fitattaki mayakan alshabab daga wani makeken yanki da ke tsakiyar kasar a wani mataki da ke nuna samun nasara ga sojojin kasar a yan makonnin nan da suka gabata ne wata kungiyar mayakan sa kai wacce ke samun goyon bayan gwamnatin somaliya ta kaddamar da hare-hare a yankin hiran abinda ya kai ga samun nasarar kwato da yawa daga cikin yankunan da suka fada hannun mayakan na alshabab. wannan nasara da dakarun somalin suka samu na zuwa ne kwana guda bayan wani hari da mayakan da ke da nasaba da alka'ida suka kai wani sansanin horar da dakarun kasar inda suka kashe soja ɗaya tare da jikata wasu shida masu raro a nan maka ƙarshen shirinmu na hantsi sai kuma can da asar da misalin karfe kuɗi na yamma idan allah ya kai mu za ku dosa daga cikin abokan aikin mu ɗauke da wani sabon shirin kama ko da yaushe za a yi zar shafukanmu na yanar gizo domin sake jin wannan shirin ko kuma sauran shirye-shiryenmu da suka gabata ta adireshin mu na voahausa.com. Yanzu a madadin Mahmud lalu da na gabatarwa sai Salaman Abu wanda ya ba da umarni da ma injiniyan mu na yau. Ni sarfil hashin gumel da na kuma gabatar nake cewa sai Allah ya ƙara haɗa mu. Salamu alaikum.